yanzu haka an kula sun kwanta a yankin bali na jihar adama biyo bayan kama wasu mutane da ake zargin suna da hannu wajen kisan wasu makiyaya fulani fiye da goma yayin da masu ke kan hanyar na zuwa mashekari a jihar taraba da yake tabbatar da lamarin kakakin na yan sannan jihar adama dsp usman abubakar ya ce kawai yanzu ma ana tsare da waɗanda ake zargin suna da hannu wajen kisan makiyayan kana marin na yan sannan ta ma gargaɗi makiyaya ne da kuma noma da a gujewa ɗaukan doka a hannu an dai arrest mun kama wansu wanda muke kyautata zamani suna da hannu a cikin wannan al'amarin abin farin ciki dai shi ne su wanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan karamar hukumar nan sun amana kan cewa za su zauna su haɗa kansu domin a samu zaman lafiya mai ɗaurewa wanda kuma ka same su da laifi ana nana cikin ana kan bincike kuma duk abin da bincike nuna da hukunci a kansu eh abin da rundunar suke faɗa kai kulliyomi ne karbata su ka ɗaukar doka hannun su. dalilin ya sa rundunar 'yan sanda da kuma wasu security agency suna nan kenan to abin da aka maka ba mu su da su ba kai kokari ka hanzar ka kawo report wani da nan kuma zama dauki matakin da ya kamata kamar da yadda bayanai ma ke nuna wa makiya na kan hanyar su ne na zuwa mashekari a jihar Taraba lokacin da hatsaniyar ta faru a yankin Bali da ke karamar hukumar dinsa kana magana da Argo Ibrahim eh abin da ya faru mutanen mu suna tafiya sun fito daga irin masu shekaru a arewan nan sun fito suna tafiya zuwa taraba akwai mutanen gombi akwai mutanen garkida akwai mutanen da suka fita daga yadi eh. akwai mutanen da suka fita daga sabon garin kimba mu suna tafiya akan za su je taraba irin ranin nan haka sun kai wani kauye na bali ba wani magana komi ba cinkara ba komi ba wani fitina haka aka fada su da duka an kashe muna mutane za su kai akalla guda ashirin kuma an lalata dukiyar da kai ɗari uku mun lisa fasaniya ɗari uku wanda ba mu gani ba mutanen garin kuma sun ci gaba da sassare shanu a garin ko babu abin da ya faru haka kawai suka far musu ba abin da ya faru haka kawai suna tafiya da su abin ya faru eh muna son gwamnati ta ɗauki matakin gauga wanda don Allah za ta kamo waɗanda na yi wannan laifi suka tabbatar da sun yi wannan laifi mu tabbatar da gwamnati ta hukunta su wannan dai na zuwa ne yayin da ma kwamishinan yan sannan jihar Mr. Adaji Gabriel ke ma kafa kwamitin sasanta al'umman yungur da kuma wasu makiyaya a yankin Dumne Alhaji Sanusi Bara jigo na kungiyar makiya ta Najeriya mai yatti Allah ya kuma karin haske game da kwamitin da aka kafan. Muna so mu yi kira kuma ga gwamnati a mai da hankali da crisis ah, da yake faruwa a nan Adamawa ko kuma zance a nan North East ko kuma Northern Nigeria. Domin this time around ina ina gaya Fulani fa su zamanto mutane masu biyayya ga hukuma da kuma zaman lafiya. Alal hakika Fulani sun fi kowa zaman lafiya domin su suke da dukiya wanda suke so a kiyaye. to akwai kuma sarakan gargajiya wasu na kasu kabilu to su da gangan suke eh, haddasa eh, yayya da husuma tsakanin mutane ko wajen fulani. A baya dai amma sha kafa irin waɗannan kwamitoci na shiga tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma wanda kuma fata shi ne Allah sa kwalliya take biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdullazizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.